shi an mahihicin abin da ya kamata a ce alladhina zai asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una amma ba shirka ba ce لا تجتمع أمتي على ضلالة عليكم بالسواد الأعظم وفرق قوله فقد duk wanda ya sa'a ma jama'a ya hita daga cikin inda jama'a suke koma shi ɗaya bar ijima'in maluma ya sa'a ma dukkanin jumhurin maluma ko ya sa'a ma ijima'in maluma kamar ya ya yage musulunci daga wuyanai kamar ya hita daga cikin musulunci na Hmm? halaccin biya ma mahaihi ko mahaihiya kafin shi ta hi to a sai mu ce abinda a ci mutum shahara da kai ne sabi ko ila magafirtin min ku goga zuwa ganin magafar gafar ubangijinku sahu na farko da irin arkanul hajj da irin arkanul arkanul islami baka bari a gabace ka gare su saboda gogawa ce ta tsira kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum shi cewa labbaik Allahumma an shauru mata manzon Allah kira shi ce mishi man shauru mata wani ne yake kira shauru mata kala ce ahulli ko kuma ga wata riwaya ce sadiqul li aboki nana kala sai manzon Allah ce mishi hal hajjatta annab suka kawa kanka hajji kala la kala ce hijji annab suka ka wa ka hajji su ma an shauru ma sannan ka shauru wata hajji da haka shi ka fara da kanka sannan ka fara da mahaihinka da mahaihiyarka wannan yana tambaya game da ma'ana inna ba a ahli arafa da amma ko ba a umar asa mhm. to wannan hadisi bai da inganci inna allaha ba ha bi ahli an bi arafa ta amatan Allah na alfahari wa mala'iku alfahari da mutanen arafa gaba su ga sunan dukkanin su bayi na suna bota min suna kira na suna kaɗaita ne da suna kaɗaita ne da ibada wasu ruhu kama hadaku suna ta zikirin Allah to Allah na wa mala'iku da alfahari da irin wannan wannan ya inganta cikin wasu hadisai amma dai wa ba ha bi umar hasatan wannan bai inganta ba sai ta rubuta takarda da ke kula da taron mashuka ko kuma kulawa ta mashukan al'ummar da ke halarta wannan majalisi mai albarka ta ce an fito da sabon kati wanda yake ba'ala suna kira ga al'umma masu mashuka akan cewa su dan kula da kati na wurin lankwashe shi yana saurin lalacewa idan an lankwashe shi lamination din shi na samun matsala ta nan wannan kuma baka suna kira ga masu mashin idan aka tashi kowa ya ɗan ƙoƙari ya zo ya karɓi mashin ɗin shi da wuri-wuri a babbarin mashuka kanan ya zama ba su san masu su ba gashi kuma a an wace yana da kyau Allah kowa da an tashi ya zo ya karɓi kansu sai wasu bayan Allah suna nema addu'o'i daban-daban akwai wanda yake yana da rashin lafiya ta ido

in ya isa san masa wuce to shi ba shi ba shi a ta gira ba kiran kowa je an ku sau amma shi ne ma da wani sakwatara so hmm. shi ma in ya zo can zai yin kasar ko shi na yin kasar da gidan wa yake gidan wa ko gidan uba eh gidan uba dai ko gidan uba yake don da shi aka jingina ka dan wani aka cewa ko ana cewa dan wanci ce aka dan wana e ba haka aka cewa ba kaga ashe in ya zo so gidan uwa ta ba gidan suna ba gidan uba ne shi a gidansu ba gidan uwa ta ba hmm? banuna banu amna ina hmm. na tuna banu hunna amna irjali a ba'idu <laughs> Allah ya saka da hari wa laisu. Amin, hmm. akan wakil da a kan karatu. sa shi da hansin ya banta ya ce kama ya kan sa suratul bakara wai alalla a yi ne ba suna shi da tsarin babu komi ga hakanan bai damu kowa aishi na aishi da ji a sai mai da abin gida kaga in gidan uba ne a can ai ganin su kenan ko duk inda gidan mahaifiya ke ai kuna ba gidan mahaifiya ba mai ta kaba in ta kare ta kaba babu wanka gare ta illa dai kawai ta kazamci ta zina cikin kazamta ba ta sanya turare ba ta sha mai mai kamshi ba ta kitso da mai mai kamshi sannan ba ta sanya tuwahi masu masu kyawu sai dai ta sanya tuwa wanda ba ya kasance marasa kyawu na har lokacin ta gabata ta kare shi ne wata hudu kwana goma in ya riga kare babu wani abu da an kabe wuta ba a ca za ta yi wanka akan kare ta ka ba ko tuwo ko wani abin da ya kama da haka na akan kare ta ka ba ko kuma cikin littattafai suke yana ji ana ce mutum arziya kuma yana ji ana ce mutum bara nan garin to shi in kaji an ce armiya sunan sunan a sunan annabin Allah ne ana kira ne armiya suna ne na annabin Allah shi kuma bara'u daga bara'u daga bara'u na azabin na eh, irin su bara'u na azabin irin su bara'u ga sunne bara'u suna da yawa